matasa barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa tare da ku a cikin wannan shirin namu na labarun matasa da ni Samira Wafi da Gora tare a armi muke gabatar muku da shi. Ya ne kina lahiya Gora? Alhamdulillah Mira yau da me kika zo mana da shi? A maraicen yau kiki za mu yi magana ne game da yadda matasa suka gudanar da sallar Idi na Ramadan a Agadez da Yamai. Takaitaccen rahoton namu kuma na yau ya karkata ne ga bikin rasuwar Bob Marley wanda ake tunawa da shi kowace ranar goma sha ɗaya ga watan Mayu ta hanyar rasta. A cikin wasannin motsa jiki za mu kawo batun kwallon kafa tare da jadawalin wanda suka cancanci zuwa wasan kan in mata na 2022. Gora barka da sallah da fatan kin yi sallah lafiya. Alhamdulillah mun yi sallah lafiya lau Mira babban birnin Yamai ya haskafa sosai. gaskiya ne ni kan kai na je kallon film in le pardon wanda aka haska a can uh, palais de congrès wanda bubakar jingare ya bada sa. ya faɗa mana abin da film in ya kunsa ga rahoton hawa mamman yana da kyau har kullum a rika gafartawa juna haka na bada kwanciyar hankali bayan wannan taken akwai sauran sakonni akwai maganar soyayya cikin fim din cikin wannan batun soyayya wani ne da ya kamata ya gafarta ma wani idan ana so kuma ya kamata ta amince da abubuwan baya na mutumin. Mun sa al'adu a gaba a lokacin nan na baya-baya ana cin karo da taɓarɓarewar zaman rayuwa. Sakon da ya kamata mu tura wa ɗiyamace mace shine ta girmama mutuncinta har zuwa aure. Sakon ƙarshe shine zuwa ga jami'an tsaronmu da suka faɗi fagen daga. Akwai wani abun tashin hankali da ya faru a lokacin da nake rubuta wannan fim ɗin shine harin Inates. Domin tsara fim ɗin mun ɗauko abubuwa da dama a wurin da muka saka. Ba mu da masu tsara fim sosai a Nijar. Ku duba ku gani da kyar muke hidda fim guda a duk tsawon shekaru biyu. Muna kira ga matasa da su rungumi wannan aiki. Yana da makoma mai haske sai dai dole sai da juriya da haƙuri. har ila yau dai akan sallar azumi ne gora amma a wannan karon zamu nufi jihar Agadez inda bikin ya kasance musamman ma ga sarkin Ayir tare da gargajiyar sallar gidan sarki cikakkun bayanai dai a cikin wannan rahoton Musa Mamman sallar Eid el-Fitr ta musamman ce a Agadez Wannan tsohuwar al'ada a fadar sarkin arzin ake shirya ta tsawon kwanaki uku tana tattara matasan agadas a nan kowane marece a cewar mai martaba sarkin abzin Alhaji Umaru Ibrahim Umaru. Ya zama al'ada da safe idan sarki ya fito ya dawo da marece masu hawan dawakai sukan yi zagaye a cikin gari sai su zo a gaban fada. Wannan ne ya sanya cinkoson yara a wajen wannan wasar da za ta kwashe tsawon kwanaki uku tsohuwar al'ada ce da fada mai martaba suke shiryawa yara sanye da tufafin su sabbi na sallah tare da rakiyar danginsu suke oba zuwa fadar sarkin abzin da yamma a bara wannan sallar ba a yi ta ba a dalilin allobar coronavirus Rastafari Gora mabiyan Rasta sun tuna mutuwar alarammar rage a ranar 11 ga watan Mayu cewa da Bob Nesta Marley wanda ya zama al'ada ga su, jama'ar rastafariya dai suna ɗaukar bob marley ne a matsayin jagorar ruhaniya a wannan lokaci a yamai gidan tawaido ya yi maraba da rastoti domin tunawa da bob marley Karin bayani tare da diaz siwo Chambiano wanda aka fi sani da diaz chris mai zane kuma shugaban gidan tare da olivia sogbavi si vous regardez sur le plan international. Idan kuka duba ta fuskar ƙasa da kasa ana bikin mutuwarsa fiye da bikin ranar haifuwarsa a waje na bana tsammanin ya mutu har yanzu yana tare da mu har kullum ina ganin idan ana maganar kiɗan rege shine tare da mu yana cikin mu ina ganin yana daga cikin annaba baƙaƙen fata da dama kuma ina tsammanin annabi baya mutuwa to a ganin wannan magana ta magoya bayan wannan aƙida UNESCO ta tabbatar yau da shekara ɗaya da rabi cewa kiɗa ne da ya fifita zaman lafiya a duniya ina ganin ganin idan unesco ta amince da haka to ba banza ba na da cewa har yanzu abu ne na zaman lafiya abu ne na kokowar mara galihu kuma wannan akida za ta ci gaba Yanzu kuma sai takaitaccen rahoton namu wanda ke magana bisa kan bikin zagayowar rasuwar Bob Marley amma a wannan karon zamu je a Agades. Eh gaskiya kam samari da dama daga cikin Rastafariya na Ayir suka yi bikin cika shekaru arba'in da mutuwar sarkin rage cewa da Nesta Marley. Anise Karim ya haɗa mana wannan rahoton. Muna a fadar rege da fale rasta inda matasa masoya kaɗe-kaɗen rasta ke gamuwa kowace shekara a wannan lokacin sallace zagayowar rasuwar sarkin rege Bob Marley da ya zama wani abun koyi gare su. kamar yadda kuke gani muna cikin rasta ga ganja muna fadar rasta domin tunawa da bamballe muna yi masa addu'a rasta paris muna bikin sallar 11 tare da danginmu muna shan taba me yasa domin muna sanya a cikin kanmu cewa bob marley har yanzu yana da rai kuma zai ci gaba da tsaya cikin tunaninmu a gare mu rasta addini ne za mu yi kwana biyu muna sallah muna yi wa bamballe addu'o'i allah ya ci kansa. Kowace shekara ina bikin mutuwar Bob Marley ina tsayawa gida ina masa addu'a ina shan ganja ina tuna da Bob Marley ina ganin sa gabana ina hira da Bob Marley. Hami Alfija dan shekara 31 kullum sanye da tufayar jama'i babban masoyin Bob Marley ne ya bayyana cewar shirasta ba wai shashanci ba ne de nos jours les gens zuwa yau jama'a suna tsammani da zaran ka kasance mai ra'ayin bombarle kawai suna ɗaukaka matsayin mashayi ganja suna ɗaukaka a matsayin ɗan zaune gari banza don haka muke sallar wannan rana tare da mika sakonni na fassara wasu waƙoƙin bombarle jama'a ba su fahimci abin ba suna ɗaukar rastaman a matsayin mara aiki muna shan ganja ne ba wai don wani abu ba sai don kawai mai wasu ayyuka ga jama'a maimakon abin da jama'a suke tsammani a kan contrairement à ce que les gens voient en nous du côté négatif. Zagayowar wannan rana a bana ta zo daidai da watan Ramadan kuma ba wani nishaɗi da aka tanada a cikin wuraren shakatawa kamar yadda aka saba yi haɗuwar da aka ɗaukan marai shekara mai zuwa. A wannan Litinin goma ga watan Mayu na shekara ta 2021 aka yi tankaɗe da rairaye a kiyar garin Misira na wasannin share fage na ƙungiyar Kano ta shekara ta 2022. Za a gudanar da ita ne a Morocco a watan Juye da ke zuwa. ƙasar Najeriya mai riƙe da kambi za ta haɗu da Ghana a zagayen farko yayin da Cote d'Ivoire za ta kara da ƙasar Nijar. Wa'annan wasannin za su gudana ne bakwai zuwa goma sha biyar ga watan Yuni na shekarar 2021. a nan muka zo ƙarshen labarin matasa za ku kuma haske sauraron su bisa kan lambar uku biyu biyar ba tare kun biya ko dala ba bisa kan layin airtel bye bye